وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ولباب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلى قوله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم وأن في رسوا يذرون أزواجا كبر تنسي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ذات يتتبع وتهو دفانا ya'funa ay yahabna ya'funa imam al ya dauko an salmuni a yana fasarawa ya da Allah madu suka ce wa idan matumuna min qabl an tamassu an tamassuhunna wa qad faratu lahunna faridatan falis ma faratu illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bihi uqdatu nikah ma'ana mutum ya aure mace ya fa ya ya amma da dai sai aka dawo auren sun da sabbi kana kai rabu suka rabu aka ce fa nisfu ma faratu sai ku ba su rabin abin da kuka fata illa an ya kuna sai dai in su matan sun ce sun yafe sun ce sun bar mu au ya ko da dai dai ku kuma misali ko waliyan قال حدثني قريب أمية ابن بسطان قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن ابي مليكة قال ابن زبير قلت لعثمان بن عفان ابن زبير نسيما عثمان بن عفان خليفة نقصنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ina ma'ana me kake gani game da fadar Allah madaukakin sarki wallazina yatawafawna minkum wa yadharuna azwajan qala sai ce qad nasakhat hal ayatul ukhra sai ce ai wancan aya ta soke wannan wannan aya falan sai ce falima taktubuha aw tadaquha sai ibn bare ce ma sai na san to me yasa din da yake san an toke wannan aya ke ni ka rubuta ta cikin alqur'ani ko ko a me yasa ka kyale ayan ta ce ta cikin alqur'ani qala sai sayyidina usman ya ce yabna akhi ya kai dan dan uwana la ughayyiru shay'an minhu bi makani yace duk abin da yake cikin alqur'ani haka ake bari ba za a canza komai ba to ita ce ayan wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wa tamamu wasiyata li azwajihim mata'an min hawli ghayr aya ita ce farko da ta zo in mutum mai mutum da mutu za ta zauna shekara ɗaya in ka ma'ana za a yi wasiya ta zauna shekara ɗaya watanni goma sha biyu ko ta zauna wata hudu kwana goma saura ita ga dama ta zauna ita ga dama ta tafi to shine aka ce aka saukar da wannan aya farko ce wasiya ke za ta zauna ko wurin mutanen miji ko wurin mutanen ta da aka saukar da aya ta rabata bi arba arba'ata ashrun wa ashra sai aka dauke watanni bakwai da kwana ashirin kenan ko wata goma sha biyu aka cire hudu da kwana goma ya daura na wata na wata bakwai da kwana ashirin قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي لبيب عن مجاهد والذين يتوفون منكم waɗanda suke wafati a cikin wa yadharuna azwajan alhalin kasancewa ba sun bar matansu kana yace kana hadhihi al-iddatu ta'taddu ila ahli zawjiha yace aida haka al'amari yake sai da kika idda wurin mutanen mijinta wajibun yace wajibi ne tilas lallai fa anzalallahu sai Allah madaukin sarki ya sauka da wata aya wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli la ikhraj fa in kharajna fala junaha alaykum yace sai Allah madaukin sarki saukar da wa'anda ke wafati kamar ayi iyalansu azwajin wasiyatan li azwajihim za a yi wasiya ne ga matan su zauna wurin iyalan mijin shekara watanni goma sha biyu kenan ila al-hawli ihradin ba za a fitar da su ba fa in qarna in suka ga dama su kansu sun bayan sun gama wata hudu da kwana goma suka gama suka sauran wata bakwai kwana ashirin da kansu in kuma suka fita dan kansu فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا من معروف قال sai yace ja'ala Allahu laha tamama sanati sab'ata ashhurin wa 20 laylatan wasiya yake Allah ya sanya mata shekara daya iyalin mijin za su dauki nauyin ta wata hudu da kwana goma tilas wata bakwai da kwana ashirin wasiya za a ɗauki wannan haƙƙin ta ne na farko wannan kuma haƙƙi ne shari'a ba shari'a ta bada in sha a saka na ci wasiyata in ta ga dama ta zauna wata hudu da kwana goma ta ci gaba har zuwa shekara eh tana da daman wannan in wa in sha a saka in ta ga dama kuma sai ta fita tafiyar ta bayan ta gama watanni hudu da kwana goma wa huwa qaulullahi ta'ala ghayra ikhraj shine fadan Allah mutum sarki ne ke ghayra ikhraj fa in kharajna in suka fita fala junaha alaikum babu fi akaku fal zakatu kama hiya alaiha idda dai wajibi ne a kanta akanta za'ama zalika abu ya ce mujahid ne ya faɗi haka وقال عطاء يتي عطاء يتي قال ابن عباس خبر الأمة عبد الله بن عباس يتي نسخت هذه الآية إدتها عند أهلها يتي وأن الآية تاسوكي yin iddanta wurin iyalanta fata asaddu haitu sha'at sai ta yi idda an ba ta izini yanzu in ka dama ta yi idda wurin iyalanta ka dama ta yi idda wurin iyalanta wa huwa qaulullahi ta'ala ayat ikhraji qala asa'u asa'u al in sha'at in ta ga dama saddat inda ahlihi sai ta yi idda wurin iyalan mijinta wa sakanat wasiyataha ta zauna a cikin haƙƙin ta wasiya da aka ba aka yi mata wa in ta in ta ga dama kuma kharajat sai ta fita bi qaulillahi ta'ala fala junaha alaykum fi ma fa'alna babu laifi akan ku a cikin dangane da abin da suka ga dama suka aikata ba wai matsa mata aka yi ba qala attaqul sai abda'u ya ce sun maja almirasu sai ayan mirasi gado ya tazo sana sara sukuna sai aka soke haƙƙinta na cewa tilas ne a ba wuri ta zauna a ɗauki nauyin ta har wata shekara ɗaya da a'yan gado ta zo ita ma aka wajabta mata tana da tumuni to sai aka ce sai a ba ta haƙƙinta fadda akan duhai ta yi sai inda ta ga dama zai ci mata daɗi babu matsafi ba babu tsugunawa Wani asusuna da ha, ba ta da hakki a ba ta zama wurin iyalan miji sai cikin gadin. Ba an Muhammadu bin Yusuf, al'ada tana warfawo, a rikina biyu na jihun an mujaahili ya haza, e ce ma ya faɗi haza, mujaahil tuni zama da kenan, wayannan manya-manyan malamai kenan da suka rawar tafsiri daga har daga bakin su daga wurin su ne al'amari biyar na tafsiri. Wani rikina biyu na jihun ana fahimtar a rika basin yake ibn abbas yake nasakhat hadhihi al-aya iddataha fi ayha fata'taddu hadhihi sha'at bi qawlillahi ghayra ikhraj an-nahw قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عضو من الأنصار Muhammadu ibn Sirina wani babban tabi'i ne yana cikin manya manyan tabi'ai yana cikin waɗanda suka san tawilin mafarki suna cikin waɗanda manya manyan mutane da ake karɓar addu'an su waɗanda suke manya manyan tabi'ai kenan yace da nasu ila majlisin fi uzmin min al-ansari na zauna wani mazauni a cikin manya manyan mutane masu yawa cikin mutanen Madina Sarawa وفيهم عبد الرحمن بن ابي ليلى اخوي عبد الرحمن ابن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة في شأن سبيعة بنت الحارث sai ana tattaunawa yake sai na kawo labarin su bai ata bintul haris wata mata ce da mijinta ya mutu tana da ciki mijinta ya mutu sa'ad ibn khawla manzon Allah yake ce me wai hali sa'ad ibn khawla ya salahu amma da sun ci maka ko da ya mutu a makka bayan kwana a kirin ko da ne sai ta haihu sai aka ce mata a a ba za ki ba ki da aikin ki aure sai kin zauna har wata hudu da kwana goma sai ta ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mata ai eh kina da izinin ki aure tun da kin haihu to menene yasa aka ai Eh, ma'ana kasaba idda wata nawa ake hudu da kwana goma ko wata hudu da kwana goma ina saki ne sarki uku ko wata biyu uku ko wata uku to amma dai da Allah Allah barka sarki saukar da ake wa qulatul ahmam ajaluhunna an yadhana hamlahunna ba suratul salat da ke nan ko ah, shine suratul salat ko wa qulatul ahmal mata da ke dauke da titi tare da su in mijin su ya mutu ajaluhunna an yadhana hamlahunna in mijinta ya mutu yau gobe jibi sai ta haihu aka ce za su iya zuwa mai aure in tana so in ta samu ne sun to ne Abdullahi dan Abbas shi sai yayi yayi jam'i tsakanin ayoyi guda biyu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yabana hamlahunna da fadar cewa tarafat ta tarabbasu arba'at ashhurin wa ashara sai yace za a yi mata hukunci da ab'adul ajalai tana da ajali guda biyu na idda wata hudu da kwana goma tana da ajali kuma na mai ciki ta haifa cikinta ina ma'ana za a yi mata hukunci da abadul ajalai sai yace eh tana dauke da cika a cikin cikinta sai mijinta ya rasu sai a kalla yanzu cikinta ya kai wata bakwai in cikinta ya kai wata bakwai ko takwas tsora wata nawa ta haihu wata daya yace ba za a yi mata hukunci da ita ta haihu ta ta zama ba sai a yi mata hukunci da arba'a ta wa ashra shine abadul ajalai na wannan lokacin ko to eh a in ya zamana a lokacin da mijinta ya mutu ɗanta kuma a eh, lokacin shi aikin da yake kenan a ɗauki mata ajali wanda ya fi tsawo da shi za ta yi aiki Sawa an ga arba'ata ashurin shi yake tsau tsawo ko a a'a zuwa lokacin da za ka haife cikin nata to shine munakashin muhawaran da suka yi shine nan فقال عبد الرحمن ولكن عمه في عبد الرحمن يكي أي بفلسا يعني مثل عبد الله بن مسعود كنا كان لا يقول ذلك فقل بايا فدرك بايا غني وانه كنت فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في ذلك كوفة يتي أي to na na zama ina da karfin hali kenan in na yi makaima wani mutum a masallacin kufa a arya mutumin da ya ce abdullahi dan kutuba kenan wa kana sakara kufa ce to da abdullahi dan kutuba shine babban malami a masallacin kufa in nayi masa kan nafadi sabanin ka ko yi masa karya to lallai ina da karfin mai karya kenan wa rafa sautahu kala sai muhammad bin ya ce ثم خرجت فينفت بايا محاورة فلقيت مالك ابن عامر أو مالك ابن عوف sai na da Malik dan Amir ko Malik dan Auf fa kul kuntu sai nace kaifa kana qawlu ibn Mas'ud menene mazhabin ibn Mas'ud menene ra'ayin ibn Mas'ud fil mutawafil mutawaffa an hazawjuha wa hiya hamil me Abdullahi dan Mas'ud yake gani dangane da mace da ke da ciki mijinta ya rasu فقال سيتي قال ابن مسعود أتجعلون عليها za ku تجعلون mata ba, za ku جامة وذاك ذاك mata abu mai sassauci ba? sai a ɗaukan mata abin da ya fi mata sassauci mun gane ko in ya zama na arba'ata ashur wa ashirar shi ne ya fi mata sassauci sai a mata aiki da shi in ya zama na eh, haifa abin dan da ke cikin shi ne mata sassauci sai a yi aiki da shi ma'ana yana nufin sai a yi mata aiki da cewa wa ulatul a'mali ajruhunna an yabana hamlahunna dan kasancewar mijinta ya rasu tana da ciki sauran wata ɗaya ko bayan mako ta haihu baya nuna cewa wannan hukunci fa ya yi mata sauki fa za ta zo ta yaro su tana da ciki wata ɗaya yaya za ta yi sai ta yi aiki da wata hudu da kwana goma sai ta jira wata takwas to shine suka ce in aka bi haka ma in cikin wanda zai kwanta ne ya kwance ne ma'ana za ta yi shekara hudu ce لنزلت سورة النساء الكسرى بعد الطولة تيتي أي سورة النساء القصوى إتتي تسوك باين الطولة وشيتي سورة النساء القصوى سورة النساء القصوى إتتي سورة الطلاق إتتي تتي وأولاة الأحمال أجلهن أن يبان حملهن أما سورة الطلاق ال ال الصولة إتتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وقال الخفاجي عمل بن مسعود على النسخ أي جعل ما في الصلاة ناسخا لما في البقرة حين الخفاجي ابن مسعود يا أو في آية سورة الطلاق يسوك آية تزوج سورة البقرة وكان ابن عباس يجمع عليها al-iddatayn Abdullahi dan Abbas mazhabin sai ya yi mata jam'i tsakanin idda guda biyu fata atadu aqsahuma sai ta yi idda wacce ta fi au in ya zamana dan cikin ta zata haife bayan mako ɗaya da mijin ya rasu sai a ce ta ashirin wa ashira, in ya zamana zata ba wannan ke dace ba sai ai mata hukunci da amin da yafi dacewa وقال أيوب عن محمد يتي أيوب يتي لك محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر يتي نا حدود أبا عطية مالك بن عامر وإن ثبت الأباري باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يتي باب تكي بيان سوى كتيا يصلولي حق كما ولا سيما الصلاة الوسطى da yake hafizu sai da amurka kenan والمراد به أنتم أيها أيتها الأمة على الصلوات كتيا يصلوا صلاة الوسطى هي كما تنا تصلوا لي كوباتا تو هيك كما كتي وصلاة الوسطى معنى والصلاة الوسطى تاسوكي salloli daga gaba ɗaya da ba ta da ita kadai ko ko menene hukunci sai malamai suka ce ai fa'ida cikin usul anna zikra fardin min afradil ami bi hukmi al ami hakki wala al ba yana nuna tahsisi akai da salatul musa ba a'a ku kiyaye salloli duk baki daya ba kun mai da hanku mai da haka kuma kiyaye salatul musa ba ya nuna cewa salatul musa ita ce kadai ta dauki wannan hukunci na a kiyaye da a'a duk salloli ana umarni a kiyaye su haka nan ce ban ma a salatul musa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد من بعد أبوائها بالنواجذ وعن رواية عليكم بالذين من بعد أبي بكر ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-khulafa wa Umar wa أحقية يؤكد حق أبي بكر وعمر على الناس ليس ذلك يعني أنها تخصص حق أبي بكر وعثمان على حق آه حق أبي بكر وعمر على حق عثمان وعلي لأن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أي التزموا سنتي السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين إذا لم تجدوا شيئا من سنتي فالتزموا ما سن لكم الخلفاء الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فلا تعتدوا فلا تتركوا سنه هؤلاء هذه الامر ثم بعد ذلك اتى بنفس اخرى فقال عليكم بالذين من بعدي اي التزموا سنه الذين من بعدي ابي بكر وعمر فقال العلماء هذه قاعده معروفه في اصول الفقه ان ذكر العام ان ان الشرطات بحكم ذكر فرد من افراد العام بحكم العام يؤكد ولا haqqak mafhum ya a ba da dai bane ai banda ana yi ana larabci na fasarawa ko ka ji ba shi da ku Allahu akbar wa salatul قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم yace an karbo da sayyidina ali yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa haddathani abdurrahman qala haddathana yahya ibn sa'id qala hisham haddathana muhammad an abiyata an ali radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace an karbo da sayyidina ali Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yawmal khandaq ya ranan da aka yi yakin khandaq ai mun karanta yakin khandaq ko ya an magana abin da ai an samu wani darussa a ciki ko aga yanda addinin ko mun ga wahalhalun da aka yi manzo da ana fama ana ta aiki ana ta kaza ba mun ga yadda yake azuma ko to rannan sai manzo Allah yake habasuna an salatul wusta hatta ghabat ash-shams sun tsananta sun hara mu sun tsare mu sun hana mu yin sallar azhar har sai da rana ta fara saboda tsananin aiki tukuru da ake yi ملأ الله قبورهم وبيوتهم من أول أجوافهم شك يحيى نارا من فعل هذا شغلونا an الصلاة musa حتى غابت kam. manzo Allah fara sun hana mu yin sallar asar har sai da rana ta fadi saboda sun ga galatar da mu wa fi riwayatin taqaduna wa fi riwayatin mana'una hab sa'an nan sai manzo Allah ya ce mala Allahu quburahum aw buyutahum nar Allah ya cika gidajen su ko karrukan su wata yau mai riwaya yace ko ko a a cewa manzo Allah Allah ya cika cikin su sun kuran su duk da wutar jahannama Allah ya kiyaye amin ka ga wannan bala'i ya zo kan musu Allah ya kiyaye ai sun a madina sun wahala manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam to ke sa manzon Allah musallan addu'a babu wa qumu lillahi qanitina ay mutimina babu fadar Allah mu ke sarki ku tsaya a cikin yin ibada tukuru qanitina kuna masu jin Allah da annal qunuta luzumu ta'a al murad bil qunut huna luzumu ta'a قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن جبير عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال في عن كربلاء سيدنا زيد بن ارقم كنا نتكلم في الصلاه yukallimu ahaduna akahu fi ya yace farkon addinin musulunci ba ana musulmi ba kana ba ina sallah kana sallah mu kuna sallah ga ne ko wane ne sai ku yi tambaya tambaye ga ne ake cewa ya taso ne kun ku ka tanka ana sallah sai ka tambaye ke ba da jawabi ai kaza kaza kaza kaza Allahu akbar har ya sai Allah madaukakin sarki ya daukar da aya yake hafizu ala salawati was salati musa wa qumu lillahi qanitina fa umirna bis sukun in aka umurce mu in ka riga ka zo ka ce Allahu akbar abinda ka faɗa da harshen ka cewa Allahu akbar ina mana Allahu akbar Allah ne girma Allah akbar al-khalq Allah shine yafi kowa girma Allah shi ne sama da komai Allah shi ya komai tun da saka kaje kai kasuwanci kai hudar ka kai duk samun ka karama da ka zo Allahu akbar to abin da ake so har ka zo kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah babu komai a ranka sai Allah ne ya halitta ya ya za ka yi ka samu wannan huduri wannan shi ne yake kawo maka haske na imani har ka zo ka zama inna salata tanha anil fahsai wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون in ba wannan huduri kake samu ba da wahala ka sallata ka ba ta kawo ka haske yadda ya kamata saboda mai kai kanka kana Allahu akbar ka fara da bakinka kafin ka gama Fatiha kai ne gidan makanikai kai ne kasuwa kai ne gidan yan bulo kai ne kaza kaza kai ne zai ba ki dai kai gidan buki kafin ba abin da shekan abin da shekan yake kenan lokacin da aka yi sallah sai dan ya gudu in aka da gama sai ya dawo in aka tare ikama sai ya gudu ana gama tare ikama kuna cewa Allahu akbar sai sake dawowa wai dan yana hasara ka saka samu sallah ka samu cikakken lada sai zai na abin da duk baka taba kina kamar sa shekara 100 shekara 50 shekara 10 shekara sai ya tana masa. dan ya ja hankali ka kora kan to balle da ke zai da al'amari yayi tsanani yayi wahala da wahala mutum ya mallaki zuciya sa kuma mutum a hankalin sa kana yana cikin sallah Allahu akbar raka'a ta farko in ya dago raka'a ta biyu sai ya yi tunani wata sura ya karanta raka'a ta farko kada ya mai ko da kada ya asara ba ba ruwa kana na kan baro ko me ya zabi me ya kawo haka al'amarin duniya ya yi mutane wahala ya yi yawa shekan ya zo ya yi ma mutane barna a cikin addini a cikin akida a cikin shari'a a cikin mu'amala a cikin komai har ya ba ka dama ka gana da ubangiji tare da cewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akasin al'amarin mutane akasin al'amarin ka kai in al'amari ya dame su ya gallabe su manzo Allah sai ce aridi na bila ya bila ya bila ka kira sallah ka tare ikama manzo Allah sai ka kira sallah Allahu akbar duk wani abu na duniya an masa har a zo a ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana duk wani bacin rai wani bakin ciki wani menene da menene duk an gama da su kenan an shiga mai an shiga fara ana ganawa da Allah madaukakin sarki dan kana ba cewa Allahu akbar sai kana gaban Allah kenan madaukakin sarki Allah ba zai bar ka sai dai kai kawai ya ka bar ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah kana yabo Allah Allah na baka jawabi hada li wa li abdi ma sa'ala ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ka dauko sura kana karantawa kana bin ma'anar ta ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kana fahimtar abin da ake ciki sai ka ga shi ne zai sai maka maka kai sallar alal akalli ka samu ɗaya da goma kai ko kai wallahi in ba haka wallahi tallahi kana gabawa sai a dunkule sannan haka ne da ita sama sai a dunkule ta kamar tsohon tsumma a gurfa huskanka sai ita ma ta ce bayya aka Allah kama bayya aka yi sannan ka taru ta la'ance ka da ce Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni amma in ka natsu ka mai da hankali kai sallah cikakkiyar sallah sai ka ga ta zama inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai ka ga abubuwan da ba su dace ba duk kana ganin kyakkyanin ba ka san ma a ce a duk kan to sallah ka zo tana tana wanke wannan mantika tana wannan wuri a cikin zuciyarka inda ke kai ke zuwa ya kafa da bayan ta maka al'amari kai sallah kai sallah da safi kai da azhar kai la'asar kai magriba kai ta to biyar an sallah kana dauke maganin da zai wanke maka su ta a cikin kafin in ba wannan muhimmanci take da shi ba yaya za kamar mai ta so biyar kullum da shine yace da farkon musulunci ana sallah ana jiya ana tari ka fada ya faɗa har ku ji ku ne ku ci gaba ku ya ka hafizu al salawati ku kiyaye salloli was salatil wusa was wusa haka kuma ku daki kan haka salatin wusa wani ce salatul asri dan suka fadi wani haka babu qawli azza wa jalla bayan fadar Allah madaukakin sarki fa in khiftu in kuka ji tsoro farijalan aw bana ku yi sallah kuna tafiya akan kafafunku ko ko a kuna haye ne kan abar hawa fa idza aminti in kuka samu aminci babu tsoro komai ya kau fadkurullah ku tuna Allah madaukake sarki ku ambaci Allah da yayi ku nan hali dauke shi kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna kaman yadda ya sanar da ku abin da da ba ku sani ba rijalan ina ma na rijalan kiyaman راجل قائم رجالا معنا كنا في أكل كفاكم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف يتي عبد الله بن عمر إن أكا تنبيتي يا يا صلى الخوف صلى الأهويتي تجي قال يتقدم الإمام sai liman ya ci gaba wa sa'ifatun minan nas sai an da tare sojojin su zo suna sallah tare da shi a daya waɗansu suna fuskantar suna fuskantar abokan gaba arna فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بين بينهم وبين العدو لم يصلوا. كرسيه علمه ايه زي وقال ابن الزبير riwayar ku ta zo an gabatar da wannan imam al-bukhari da yake da almajirai suka rawaito akwai riwayatul kusmayhani sai bagari wa fi riwayatul kusmayhani wa fi aminin at-tirmidhi wa fi riwayatul sanna har mace akwai mace wacce ta rawaito akwai riwayar riwayar bukhari da mace ta rawaito ana dogara akai sai ga yake wa fi riwayatul karima in kana karanta tarihi to da za ka gani da da tarihi ne sai ga hadhihi hadha hadith muqaddam fi riwayat al-qutmai hali aw fi riwayat al-qutmai hali babu babu gasu bal fara anas wa fi riwayat sarima wa fi riwayat at-tirmidhi wa ala sarawi sahih al-bukhari dan da yawan littafin almajirai kowa yana son ya je wurin imam al-mazhabi imam al-bukhari ya rawaito sai ka je karanta maka ya baka izini ijaza ai ma ijaza ka je duk inda za ka je karanta da imam al-bukhari ko da sa kuta ba ka je amma saboda eh Imam Bukhari ya karanta ma ya tabbatar da cewa ka fahimta kuma za ka iya karanta wanda shine yake da karatu ne suke ganin kowa yabi to sai al'amarin yana tafiya yana bai bai bai bai haka sai zo an ka samu malamin da ka amince zai karanta da kai alhamdulillah in ba haka ba sai dai ka je karanta fassara kike nan ka da yawan gani da hayaniya kila sai an tsaya an kwance maka me fassara da da turanci ne ko da Hausa ya jawo hankali ka ne ya sauke ya ma ya sauƙaƙe maka wa'ansu al'amurra amma wallahi tallahi ba bi wadatar baka ka zauna ka karanta fassara ka nan da rubuta kafin sai ka fahimci kuskure don ya danganci yadda ka taranta. eh shi ma da fassara ya danganci yadda ya fassara wanda ya fassara Imam eh, eh, Sahih al-Bukhari da turanci ina kama farkon wanda ya fassara ne Abdul Muhsin wani mutumin Pakistan ne a lokacin na karatu jami'ar Islam likita ne yake mana likita zaka zo ya duba da ka zo cikin zai rufe likita ya ta tambaye ka kana faɗa ya rubuta ko ya bude yana yana yana fasara wani mutumin Pakistan ya kasance mutane ne masu san duniya yana zaune kasan ingila yake cikin ingila yake zaune inda za ka samu dukiya da komai da komai ko sai mafarki sai mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ka Madina shi ne tafi da duk wahalar ko menene zai yi sai ta kai Madina har ya zai cikin Madina duk halin da ake ciki shi ne wanda ya farko wanda ya fasar sahih bukhari zuwa turanci akan idan mu a lokacin mu yi ikrari naira ko riyal ko 30 ne zaka biya ko wanda da ya zo a baka sannan ka ko mujallabi zo a baka mun fara mujallabi daya biyu na uku sai kuma al'amari ya bata daga baya an gama karin duk baki daya da shi da wani babban malami tafiyu bin ibrahim wanda ya iya larabci mutum maghrib ne ya iya larabci ya iya turanci ya iya eh, eh, jamus ya iya hudanci Idriya duk waɗannan kowanne dan sai da yana university a cikin Germany yana karantar ruwa yana baka labarin yakin duniya na farko da kake sai kake ne ne tafiyu ne sosai sosai da shi babban malami ne tafiyu ne amma makaho ne baya makaho ne baya shi ne yake bada wata fatawa ana magana yake duk wanda ya ko karatu har ka gama karatu ko shekara nawa za ka kasar ba su yake da cewa mari da ka bai yana da wadansu matsaloli da ke suna da dan wahala babban malami sai a turanci yanda ke larabci haka yake turanci haka kuma yake gama haka yake idiriya dan ya taba yana zo a jami'ar islamiyya yana yana yana ana karatu yana fassara a cikin a lokacin hajji sai masu ziyara su zo da suka zo aka zo ana tattaunawa wani yana magana yana ba da jawabi sai ya fi hijara a cikin idriya ce mini ai abu kaza da kaza kaza kaza kaza kaza kaza to babban malami shi da abdul mutin shi ne sai wannan fassara amma wa'ansu babukan in za ka lura farkon karatu da muka karanta manzo Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam daga Madina ya je wannan kwari ya je wannan har ya je Makka ya dawo wannan ba da gaba ɗaya bai fassara wannan hadisin bai fassara ko kalma ɗaya ba dan da wahala da fassaru dan ya rasa in ba inda yake zaune a Madina ba wannan lokacin da Allah ya iya fassara wannan hadisi ya fassara wannan Bukhari lokacin akwai zu Sheikh Aminu Bakari wani babban mutum ne shi ma ya yi turanci ya yi larabci sa'annan ga su Sheikh Bamban manyan manyan malamai duk abin da kaji duk abin da ya maka wahala yanzu da kaji za a warware maka amma wannan littafi na fassarar turanci akwai wani babi hadisi ne tsawon mun karanta shi na fassara shi da Hausa tun daga farkon hadisin fakkar ke bai fassara ko kalma ɗaya ba ne ya kawo mata ne da larabci saboda waɗansu kalmomi da ke ciki na larabci yaya za ka fassara su a turanci sai tsallake hutashi kansa kafin a samu fassararsu da hausa sai da aka kawo matukan wahala eh, kalmomi ne da sahabbai suka yi amfani da manzon Allah ya tashi daga Madina ya je wurin kaza ya tsaya wurin kwali ya hau tsauri karkashin bishiya wurin kaza suka sifata manzon Allah yadda ya shiga Madina ya dawo to wa'annan abubuwan da yi amfani da su wannan lokacin har ku larabawan na yanzu sai sun bi bincika kunna su san me ake nufi da kalma har su yanzu sai an yi da kamo shi tare su ha sa'annan aka wancan kalma da su hadi amfani da shi me ake nufi da shi cikin larabcin yau da ina ga furanci yau ina ga hausa ne lam za idza sallu alladhin ma'ahu rak'atan sai abdullahi da umar aka tambaye sai ce sai liman ya tsaya waɗansu sojoji su sun sallah raka'a ɗaya da shi in suka gama suka yi raka'a ɗaya sai su tsaya bakin daga wa'ansu su kuma su so ayi raka'a ɗaya da su liman ya cika raka'a biyu kenan sai ya sallame sannan kowanne a cikin sojoji ya cika raka'a ɗaya hmm. isa ahru makana alladhina lam yusallu wa la yusallimuna ba za su sallama ba yadda Abdullahi da Umar yake bada wannan kafai kenan sojoji za su zo liman yin sallah raka'a ɗaya da su su sake dawowa suna fama da suna suna kallo suna karo makiya abu kafirai wa'ancan sai su zo su ma su ɗaya na farko ba za su sallama ba sai su jira haka suna tsaye da dindigogin su a hannu da baka da kwari da menene da menene za na wa'annan su zo su kuma su yi a ɗaya to in suka gama liman sallah saki tashi karka a biyu kenan sai ya sallame sa'annan wancan sai su cika raka'a ɗaya su cika ɗaya ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين إذا مقومة القوة تأتي وأن تجير الصدو توجد الفقود بدري هو هذا مركعة ذكرنا ركعة أيضا لمسجد ثلاثة ولا ركعة أيضا لمسجد فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما يتي إن مسألة ما تاي سنني تورن يا يوا ba a samu dama ba da ce sallau sallau rijalan kiyaman ala aqdamih kowa ke tsaya akan kaba haka kake a haye kake ana hukuntar gabas ne ko ba a hukuntar gabas to waɗannan ayoyi waɗannan dalilai sune malamai suka kafa hujja cewa sallar jama'a farilla ce wajiba ce ba sunna ba ce ba sunna ba ce kamar yadda wata mazhab wani mazhabi mun gane ko aw rukbanan mustaqbil qibla aw ghayra mustaqbilha ko kuna fuskantar gabas ko ba ku fuskantar gabas qala malik imamu malik yace qala nafi'u nafi'u maula Abdullahi ibn umar yace la ura abdullah ibn umar zakara zalika illa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamu malik yace shehu nafi'u yace shi nafi'u shine almajirin abdullahi dan umar da amma silsila silsilan malikiya Abdullahi dan umar abdullahi dan umar nafi'u to daga nafi'u ko imam malik kai tsaye ko zuhuri sa'annan imam malik mun gane ko shine sai abdullahi da umar eh, nafi'u yace ina tsammanin abdullahi da umar wannan sifa da ya kawo ba da kakacin kasa kawo a'a daga manzon Allah yake wa qala ibn jubair yace abdullahi dan jubair yace wasi'a kursiyuhu ay ilmuhu yuqalu basatan ay ziyadata ya dauko kalmomi ne yana fassara su a cikin lugha da yace Allah la ilaha illa huwa yake wasi'a kursiyuhu qala ilmu mun gane ko wannan fassara ce ta ibnu jubayr yuqalu basatan ay ziyadatan ay yalwata wa fadlan afriq ay anzil ولا يؤوده أي ولا يثقله لأنه من آدى يئيد أيضا والأيد القوة خلاف يد يد هذا يختلف wa اليد معنى ووزنا وزنا ومعنى يسا لو انتم على من سكرت cikin tafsiri da tafsiri yace wasama banainaha bi aidin yace bi quwwatin sai suka ce ai ga ibnu kathir shi da yake cikin ahli sunna yayi ta'wili ya ce da aihin sai sai bi kowace sai malamai mu hakikai suka ce ai ku ne ba ku fahimci matsalan ba al'aidi daban jam'ul ayyadi kuma daban al'aid allati hiya alquwa hiya ma'budu min ada yaidu aidan fa ala ilu mun gane ko yadun kuma ai ilin yadun fakon ne ake mako da shi shi ne yake fasa wannan matsaloli da wahala ka same su wuri ba za ka san inda za ka same su bakin bukhari imam bukhari duk sa'an ake karanta shi kowa mai da hankali ne matsaloli kana sakawa kana kofi kana in ba haka ba sai ka zo hadisi ya zo ya kawo shi inda ba za ka taba tsammani ba matsala ta luga ya zo ya kawo shi inda ba za ka taba tsammani ba shi ne ce adani al asfalani yayin nauyi wal adu wal aidu kubbatu wannan ba jam'i ne na yadu ba wannan kalma ce da take zaman kanta ada ya idu aidat ila qawiya kila wasara abanainaha bi aidin yake bi quwwati laysa hada min bab at-ta'wil as-sinatu yace an la ta'khudhuhu sinatun wala naw yake abinda yake ce ma as-sina abinda yake ce ma as-sina jangeli babu jangeli ma bale bacci lam yatasanna ay lam yataghayyar bi tanzaba fabuhita ay fabuhita allazi kafara yace zahabat hujjatuhu hujjata ta kare ba shi da hujja yanzu khawiyatan ay la anifa fiha khawiyatan ala urusha yake babu kowa a cikin abniyatuha mana urusuha abniyatuha urus sune abniya gine gine turus isarun وهذا مثل عمل المؤمن يتي wannan misali da Allah ya fada a cikin alqur'ani misali ne na aikin mumini kana aiki kana cikin aiki aiki mai yawa na alkhairi sai je dan da zai jaka ya bata maka aiki kuma har ka je ka zama baka da lada sai ka zama kana riya babu yace wani babu والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الأخرى فلم تكتبها قال أو أدأها أدأها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه قال هبيب أو نهى هذا باب يسي ولا باب وإن قال إبراهيم وإن كتنا لو كتندا قال إبراهيم إبراهيم يفتايتي ربي أرني كيف تحيي الموتى يا أبيه ما لو كتن سيتي أنونا من كيفية يدعك راية دمتتي babu wata kalma a ciki da ke nuna cewa yana shakka ba yace arini kaifa tuhyil mauta a nuna man yadda ake rayar da matattu قال أولم تؤمن فبعد كتيا بني قال بلى na ba da gaskiya walakin sai da cewa liyatma inna qalbi saboda zuciya ta ta sai aka ce masa sai aka ce fa kul arba'atan min as-sayr fasurhunna aw fasirhunna aw fasurhunna fasurhunna aw fasirhunna fasirhunna ay qasihunna ka yayyanke su ka daddatse su sa'annan ka dauki kowanne ɗaya ka tsora a kan dutse sa'annan ka kiraye su zaka ga sun zo da ikon Allah Allahu akbar قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه وسعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم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 مبتدا كده ضمير المنفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا نحن اولى احق بالشيء خبر المبتدا كده ما زالت مو mu ne mafi cancanta da yin shakka in shakka za ta in akwai wani wanda zai shakka mu da muka zo daga baya-baya mu ne za mu ce muna shakka shin mu mun shakka to ibrahim ma bai shakka ma'ana in shakka ne ma to mu ne mu ne muka cancanta a ce mun shakka to gashi mu ba mu yi shakka ba ya za a Ibrahim yi shakka me aka kore kenan an kore shakka dubu bisa dubu daga Ibrahim daga harshen wa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وأن كلمة حكم الله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم Allah ya bani kalmomi gajeru wanda suke kunshe da manya-manyan ma'anoni yace nahnu aula bi shakki aw nahnu ahaqqu bi shakki ha fa hana lam nashukka fa kaifa yashukku ibrahim abul anbiya ibrahim huwa abul anbiya mu yanzu haka kana zaune baka jin ko shakka baka jin ko dar a cikin zuciyarka cewa annabi ibrahim kai baka da shakka ya zama ni ba ni da shakka kai ba kar shakka yaya za a yi ce Ibrahim ya yi shakka to shine manzo Allah ya kawo da kalma yace nahnu ahqqu bi shakk min Ibrahim fa ha nahnu lam nashukka fa kayfa yashukku abul anbiya fa lan yashukka abada babu qawlihi babin fadar Allah madaukakin sarki aya waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin ila qawli tadafakkaruna yace yanzu dayan ku zai so a ce yana da gonaki ke lambu da kuda da biro da inabi da ayaba da lemu da duk amfanin gona wa anabin fa asabaha isfaru fi naharun fa sai aka samu guguwa da dauke da wuta sai ta kona miki wannan gonaki zai ji dadi haka yake so ai ba ma haka ke so ba mana gona ta yi amfanin gona ya'yan isa duk amfanin gona ga ta na ɗari bisa ɗari manomi hankalinsa ya kwanta Allah ya aiko guguwa da da dauke da wuta ta zo ta kona wannan ayyuka yayi daidai yana da kyau haka ne aka ce kai ma mumini ka kiyaye kamar da hankali cikin ayyukan ka na kwarai ayyukan ka na gari ka ci gaba haka kada ka zo ka zama kamar lambu gona sai da kan gona ya nuna aka samu amfani eh wuta ta zo ta sanya haka ayyukan ka da za ka yi shekara ɗari kana ginawa da ka zo ka shigar da shirka ko riya ko wani abin nan shi ke nan ka kuna aiki ka kai kara ɗari la'allakum tatafakkaruna shine Allah madaukakin sarki yake bayyana muku ayoyi da alamomi saboda ku yi hankali ku yi tunani ku yi izina قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكه يحدث عن ابن عباس قال وسمعت اخاه ابا بكر بن ابي مليكه يحدث عن ابي بن عمير قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى rana عليه na Umar ya tambayi عمر manzan صحابا من الله صلى الله عليه وسلم يتي فيما ترون هذه الآية نزلت kuna tsammanin wannan a wannan aya a cikin menene ta kunta me yasa aka gabar da ita aya wadda ahadukum an takuna lahu jannatu min fil qalu allahu a'lam da ya faɗi haka sai suka ce Allah shine masani kaga ti Umar sai Umar ya kusce ce ko ku ce kun sani ko ku ce ba ku sani ba ina Allah shine mazani wa Allah shine mazani duk kada mana ba haka yake Imam Tirmidhi alif lam mim ce Allahu a'lamu ya rabbi a yau haka kaga ai fasara al-Qur'ani duk aya da take da malamai sun fasara malamai sun fasara zai har a ce malamai sun fasara duk wata aya tabi'ai tabi'i da tsaya ke babu wata aya almajirin abdullahi da Abba ko mujahid bin jabr ko yake duk wata aya da ta sani ta sani a alqur'ani gidan sai da abdullahi dan abbas na ne menene kamar ina ma ana cikin daga farko ya kalla za ka fada malami da tambaye aya aya bi gobe ne sai ba ta eh, za ka masa ni hana shi bace je karin cikin ne ke an dauke da ya shi ne sai na umar kamar me kuke me kuke tsammanin yasa aka saukar da wannan aya sai suka ce fa qalu sai suka ce Allahu a'lam fa ba sai sai na fa sai qulu na'lamu aw la na'lamu ko ku ce kun sani ko ba ku sani wannan kalma a dukule ba za ta wula ba ta fa ibn abbas sai habrul umma abdullahi abbas fi nafsi min ha shay'un ya mu'minin yace ina jin wani abu a cikin zuciyata a cikin raina ina jin cewa zaka gwada Allahu akbar kana umaru dakna akili sai da namar ya kai ɗanɗan dan uwana kul wala tasir nafsaka fa in kada kai na da kanka fa in kada ka dan kanta kanka fa in abu yana inda Allah aje mun gane faɗa قال سيدي ابن عباس سي عبد الله بن عباس يقول ضربت مثلا لعملي sai ce misali ne Allah ya kawo da wani aiki قال عمر أي عمل سيدنا عمر ولا أيدي قال ابن عباس لعمل سيدنا ولا أيدي قال عمر لرجل غني سيدنا an buga misali ne ma mutum mawadaci ya amal bi atin lahi azza wa jalla yana aiki da bin Allah madaukakin sarki kuma ba asa Allah lahu shaytanan fa amila bil ma'asi hatta agrata a'mala kace mutum ne mawadaci yana aiki da addinin Allah shine ba da mutane aje abu abun da babu gawa ya gina masallaci ya gina makaranta ya kai makamu marasa galihu ya je asibiti da maguna, ya je masa abinci yana ayyukan alkhairi in Allah ya yi masa taimako sai ya mutu akan wannan aiki duk wannan wahala da ya a duniya wallahi zai ce da da su sai ma yana dama ina ma da duk zuciyar sa da su wallahi amma kana cikin wannan dan a ya idu wa bil fahsha ai kaza kaza rayuwa ta yi kaza kenan dukiya dai matakan tana hannunka ko kai aikin alheri ita ko ko a a ke kama kai bisa ka inda yake sanan ka halaka misali ne Allah ya buga mawadaci Allah ya shi zuciya yana aikin alheri amma kafin rayuwarsa sai kaga ba aka Allahu da hukai tsan sai ka ga Allah ya tsoro ya kyale shi bai ba shi taimako ba sai ke dan ya zo garin daye shi fa amina bil ma'asi sai kuma yana sabon Allah ne ko ya tiyar a cikin tare addinin Allah sai ya tiyar a cikin gaskiyanci a cikin abubuwan da ba su alkhairi ba su da alaka da addini dan addini bai dame shi ba duk da ake neman wani abu sai ake kasashen Laraba su kawo duk da ake bukata bai da addini sai ake kasashen Laraba su kawo to dan Allah mu addini ba shi da mutunci a wurin mu mutum mutum in an je lafiya a ce ku zo ga wani laraba ga wani makashi ina amfanin dukiyar da Allah ya ba ku duk mu gina masallaci makaranta a arabiya saudi arabiya ta kawo laraba su kawo dan Allah wane ne yake son a kira na lafiya wani yafi. kuma kan shi hali kuke dukiyar su ke tara wannan mai kudi ya kawo wannan mai kudi ya kawo a samu amintaccen mutum a baki ce ba a duba za a ji musulunta da wa'annan za a yi masallata duk wa'annan kungiyoyi da kuka gani suna zuwa almuntada ne su wane ne na wane ne ba duka ne hukuma ce take a'a wa'ansu mawadata ne don ka san Allah sun su Allah ya rufa musu asiri masallaci ma in kana son ka gina sai hukuma ta yadda me yasa za ka gina masallaci hukuma ta wada dukiya ta ce a gina masallaci ina za ka gina makaranta ga shi nan hukuma ta rasa ne duk komai na addini masallaci ne makaranta ne masu da'awa ne masu wa'azi ne har mai kiran sallah albashi ya sai kowa ne kun masu kuɗi kuma ga su kuɗi Allah ya ba su kuɗi kuma suna neman inda za su saka shine sai tsara wannan zakari wannan aikin alkhairi ne wannan menene a samu abawa ne kaji amana masu zuwa a ba su da za su a taimaka musu masu zuwa kaza kaza har abin ya bunkasa Allah na albarkar dukiyarsu za ka nemi kungiyoyi suna yawo duniya duka suna Najeriya suna Kano suna Ghana suna Accra suna ko ina da sunan kungiya kaza da sunan kungiya ma'ana dukiya suke tafi da shi su zo kasanta su ce mun dauke ka aiki za mu ba ka albashi ka ilmantar da mutanen kasanta da Allah ba mu sauraron lafiya ne za ka zama Allah waɗannan mutane da kake gani sun aiki dukiyarsu wani fa baya hawa man balasa baya hawa man sandin baya duk dukiya suna da dukiya amma ga gidan ga masallaci ga gidan ga wurin kasuwa ga menene da menene in ya kokari sai mota ne dubu goma dubu ashirin dubu hamsin dubu hamsin da wahala mota da kai dubu ɗari dubu kaza kaza kaza waɗannan ayyuka su ne suka je da makansu a'a bara a kai makama addinin Allah amma kai dukiyarka a kasanka koman kuɗin ka kana so ka gina makarantar kuma sun sai ka danne da ce wai larabawa su kawo dan Allah mun na yi mutum kyakkyawan aniya da su kenan ranar lahira kai bakin mutum ko mutumin Najeriya ko mutumin Ghana ko Sierra ko Senegal ne za ka faɗi ma Allah duk dukiyar da Allah ya baka sai a'a ban kada addinin Allah bane ka biya bukatar kare ka dauki ka ba wasu da mun ka maka buka ka hau ka ba ka fasa maka mota ka hau addinin Allah ka ce larabawa ku kawo dan Allah so muke ranar lahira a kai ga wurin mutanen Najeriya a daure su karantina ko ko musu laraba su a kai ka ganna addini ba na Allah bane kowa ba yana yin yadda wanke kansa bane wallahi tallahi abin da sai yake masu kuɗi ne fitar da zakka sadaka dukiya a cikin kasan da abin da ke so kai na alheri ne ta gina masallaci ne ta gina wani malamin mu sai Abubakar Jami'u zai ce kuma a gina tsoci muna halaka dirasa halaka kullum na karatu yana Allah hore masa yana so gina masallaci sai da aka je kauye aka nemi izini aka roƙa kuma aka ba shi izini kauye kauyen Madina bai sai da masallaci a cikin Madina duk inda zaka ji abin da ake bukata hukuma ta ba ya ba ku ka ba su ya kare sai ya kare ya yi tafsiri ya sauke ya tafsiri ya sauke ya ina ne ne madin mutum ya a ai sabu ta fati a cikin mu'min baki daya kowa yana son ne zai gabatar kafin ya ji Allah wallahi tallahi muna zama halakan karatu bayan maka zuwa isha da lokacin mutum karatu bayan maka zuwa isha ko muna da jarabawa gobe ba abin da haran da jarabawa sai na ji karatu wurin tafsiri ne wurin hadisi ne wurin menene ko wane ne ba halakan da mu zauna ba a cikin haramin Madina shi ne yafi shi ne zaka bai isa samu karatu fiye da kake so amma jami'i makarantu ko yanzu ka je jami'a islamiyya wallahi wata mai duk wanda ke zuwa ba za ka samu karatu kamar yadda aka yi shekaru ashirin da sauke ba duk waɗanda ke zuwa tambayi za a zauna yi karatu wallahi za ka rantsa cewa wannan malamin ba zai kwana ba za ka mashi a daure Allah sai ka tafi ka fita dina ne kuma aka amince ba ba abin da ya dani ba duniya don Allah ya bashi duniya ba haka ibn hazm ya faɗa ba ce ku kasar duniya sa kuke karatu ku mutane kana so kai karatu kace kana da ilimi an san ka samu kudi ce shi zulu da ubaitu waziri sune masu mulki ce daga mulki daga mulki daga wadata yace ku dai na karatu a ba harbi za ku